seront toujours, ils seront aussi les derniers. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an ƙone lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Muka sake dawowa a cikin shirin na karfe tara rabi agogon Najeriya, niger Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa jirgin farko na MEA ya sauka a babban filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na MMIA da misalin karfe biyu da rabi na rana watanni shida bayan da aka dakatar da sauka da tashin jiragen sama. Sannan kuma talakawa a Najeriya na ci gaba da kokawa bisa tsananta wahalhalun rayuwa musamman ma na tashin farashin kayan masarufi. Bayan haka kuma Ibrahim Almasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyin ku Muna kuma ɗauke da labaran wasanni, to amma fa bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. yau asabar india ta ba da rahoton samun sabbin kamuwa da cutar covid-19 wajen 86,432 wanda ya sa adadin waɗanda suka kamu da cutar a ƙasar ya kai wajen miliyan 4,23,179 a cewar jami'ar johns hopkins ƙasashen amurka da brazil ne kaɗai suke da masu cutar fiye da indiya amurka ce ta ɗaya a yau masu cutar ta covid-19 da jimlar miliyan 6,282 da sai kuma brazil mai miliyan hudu da dubu tasa'in da daya da dari takwas da daya a cewar jami'ar ta johns hopkins kasashen kosovo da sabiya sun rattaba hannu jiya jama'a a birnin washington dc kan wata yarjejeniyar da amurka ta taimaka aka cimma ta maido da dangantakar tattalin arziki tsakanin su yarjejeniyar wacce aka cimma bayan tattaunawar tsawon kwanaki biyu ta kuma tanaji kulla dangantaka tsakanin isra'ila da kosovo da kuma mayar da ofishin jakadancin kwasabo zuwa birnin kudus shugaba donald trump wanda shi ma ya rattaba hannu kan yarjejeniyar a hidimar da aka yi a fadar white house ya kira yarjejeniyar a bar tarihi ya kara da cewa bayan wani tarihi mai cike da tashin hankali da masifa da kuma shekarun da aka shafe yarjejeniyoyi na kasa yiwuwa gwamnati na ta bullo da wata sabuwar hanya ta ɗinki barakar ta wajen mai da hankali kan hanyoyin kirkiro ayyukan yi da kuma bunƙasa tattalin arziki ƙasashen biyu sun kai ga samun wata matuƙar ci gaba a fannin dangantaka a cewar trump fadar shugaban amurka ta white house na kare yunkurinta na kare zaben shugaban ƙasa da za a yi a watan nuwamba daga katsalandan ɗin ƙasashen waje bayan wasu bayanan da ke nuna cewa wasu 'yan rasha na aran kalaman da trump ke amfani da su wajen gargaɗin da ya yi ta yi akai-akai game da yiwuwar yin maguɗi a zaben za mu yi duk abin da muke iyawa wajen kare sahihancin zaben abin da mai bayar da shawara ga ƙasa kan tsaro robert o'brien ya gaya ma manema labarai kenan jiya jama'a ya kara da cewa fadar white house da kuma shi kansa shugaban ƙasa sun ɗau matakan da ba a taɓa ɗaukawa ba don kare zaben na watan nuwamba ya kuma ƙara da cewa mun bayyana ƙarara ga china da rasha da kuma iran da ma sauran da ba a bayyana su a fili ba cewa duk wanda ya yi yunkurin katsalandan a zaben amurka zai fuskanci sakamako mai tsanani jami'ai a kasar bangladesh yau asabar sun ce mutane akalla goma sha ɗaya sun mutu sanadiyar wata fashewa wadda ake ganin musabbabin ta shine sacewar iskar gas a wani masallacin da ke wajen birnin daka a jiya jama'a lokacin sallar magariba jaridar daka tribune ta ce ana kan jinyar mutane 26 a asibitin ƙasa na sheikh hasina da ke birnin daka waɗanda abin ya rutsa da su na da ƙunar wajen kashi 60 cikin 100 zuwa 70 cikin 100 a jikinsu a cewar babban jami'in ofishin 'yan sanda da ke fulla aslam hussein alaba da masu ayyukan ceto na ci gaba da bincike a yau dinnan asabar saboda yiwuwar samun wani da rai a ƙarƙashin baraguzan wani ginin da ya ruguje a mummunar fashewar nan ta watan jiya wadda ta auku daura da tashar jirgin ruwan beirut an fara wannan binciken tun da yammacin shekaran jiya alhamis bayan da wani kare na tawagar ayyukan ceto na kasar chile ya ji wani sautin numfashi a ranar da ta gabata a ƙarshe shugabar 'yan adawar belarus sviatlana sikanovskaya ta yi kira ga majalisar ɗinkin duniya jiya jama'a da ta kawo ƙarshen tauye haƙƙin ɗan adam a ƙasarta wata ɗaya bayan da sakamakon zaben da ake takaddama a kai yi sanadin kama dubban masu zanga-zangar lumana abinda kasar ke bukata mai sauki ne abinda sikanuskaya ta gaya ma taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da aka yi ta bidiyo kenan daga kasar luthiana inda ta gudu bayan da aka bayyana sakamakon zaben ranar 9 ga watan Agusta. Ibrahim Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jirgin farko na MEA ya sauka a babban filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na MMIA da misalin karfe biyu da rabi na rana watanni shida bayan da aka dakatar da sauka da tashin jiragen sama sakamakon barkewar cutar coronavirus a duniya. wakilinmu na lagos babangida jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani jirgin saman farko na middle east airline ya sauka babban filin jirgin saman kasa da kasa na murtala muhammad da ke ikeja lagos da misalin karfe biyu da rabi na rana watanni shida bayan da aka dakatar da sauka da tashin jiragen sama sakamakon barkewar cutar coronavirus a kasashen duniya daban-daban uh, uh, wani fasinja kenan dan kasa kasar Lebanon ke bayyana jin daɗinsa da matakan da hukumomi suka ɗauka na buɗe filayen jiragen sama na kasa da ƙasa domin fara jirgilar fasinjoji a birnin Lagos. Ta ma a bangaren ta manajar filin jirgin sama Murtala Muhammad Mrs. Victoria Shin Aba ta ce sun ɗauki matakai da suka kamata na tabbatar da an kiyaye da ƙa'idojin hukumar yaƙi da corona virus na cikin gida da kuma waje. The only challenge that will have arisen was uh, um, the number of people coming in for a start. I think we'll be having about 1,280 passengers daily. ta ce yanzu aka matsalar da ake fuskanta kawai shine na fasinjoji kawai yanzu dai an amince ne fasinjoji fiye da dubu ɗaya su dinga sauka da tashi a filin jirgin sama shi ma bangaren sa wannan fasinja na daya daga cikin wanda suka sauko daga jirgin na middle east airline the effort they do is a great effort even you cannot see it in all over the world they do a very great job here in the airport thank you ya ce sun gamsu matuka da tsarin da hukumomin najeriya suka dauka. to koya masu shige da fice ke gudanar da aikin su a filin jirgin sama ga dai babban jami'in hukumar shige da fice na filin jirgin sama murtala muhammad to sunana abdullahi usman ni ne shugaban jami'in shige da fice a filin jirgin murtala muhammad airport yo shirye-shiryen shi ne ah, saboda wannan aloban da ya taso cikin tsari da muka yanzu in aka sauko a filin jirgi idan aka sauko daga cikin jirgi ba za a sauko in rididi ba a ba hargitse za a sauko ba sannu sannu za a sauko goma goma ishirin shirin saboda maganan aiwatar da maganin tazara da muka sa a ciki ba cunkoso zama mutum ya sauko akwai waɗanda 'yan ƙasan waje Ah, farilla ne su cika takardar bayanan zuwansu. Kafin dai a bude filin jirgin sama sai da aka samar da na'urorin gwada zafin jiki da guraren wanke hannu da sauran sinadarai na hana baza cutar coronavirus. Haka kuma dukkanin fasinjoji masu shiga da fita filin jirgin sama sun sanya takunkumi a su domin samun kariya daga cutar ta coronavirus. Yanzu dai bayan jirgin saman Middle East Airlines da ya sauka akwai jirage guda biyu na british airways na ingila da delta na kasar amurka da su ma suka sauka a filin jirgin saman ranar asabar dinnan yanzu dai kamfanonin jiragen sama goma sha hudu ne gwamnatin najeriya ta amince su fara safaran jiragen sama zuwa najeriya daga kasashen waje kuma za su yi amfani ne da filayen jiragen saman kasa da kasa na lagos da kuma na birnin tarayya na najeriya abuja babin ya jibrin murai amurka daga najeriya To a gaida baban gidan Jibrin. Talakawa a Najeriya na ci gaba da kokawa bisa tsanantar wahalhalun rayuwa musamman ma na tashin farashin kayan masarufi. Daga Abuja, Hassan Maina kaina ya aiko mana da wannan rahoto. sunana sami ibrahim Damko. sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yanzu kwamin shinkafa ta gida naira ɗari takwas ce kudin ta sannan shinkafa kuma ta waje ana sai da kwari mudin ta naira dubu ɗaya ne babu abin da talakan najeriya zai iya yi a wanda ya samu naira dubu ɗaya kya talakan najeriya yana cikin wani hali na abin da wallahi tallahi sai wanda ya je gani garin masara malam hasan naira ɗari uku naira da hamsin yanzu budin garin masara buhun masara naira dubu ashirin da uku ne a najeriya a wannan halin da ake cikin yanzu siga mudin naira ɗari biyar ne yanzu man gyaɗa naira ɗari biyar ne kwalba manja ɗari biyar kwalba ina suka kan za kanza ana cikin wannan masarar tattalin arziki na rayuwa an ƙara kuɗin wutar lantarki an zo an ƙara kuɗin man fetur. na musa lurgume eh, an zo an ƙara kuɗin mai an ƙara kuɗin kuɗin wutar lantarki wanda za mu ji mu talaka muna roƙon babu bari allah ya taimaka ya sassauta mana ka abinci ya tsada idan Allah su tausaya mana. Wasu talakawan Najeriya kenan ke kokawa bisa yadda rayuwarsu ke ƙara taɓarɓarewa biyo bayan tashin farashin kusan komai a kasuwanni Alhaji Isa Adamu da ke zama shugaban kungiyar 'yan kasuwa na Arewa Traders a jihar Yobe ya shaida min abin da yake jin ya haddasa tashin farashin kayayyakin. Dala ta riga ta yi sama sosai kusan sai da dala ya je wajen naira ɗari hudu da wani abu kuma yau yawan kayayyakin mu da kaga muke siyo su muna siyo su ne da dala to dole ne farashin kayayyaki ya tashi. Amma Alhaji Isa akwai abubuwan da misali ba su da alaka da dala ɗin kamar misali abubuwan da ake sarrafawa a cikin gida. gida kamar ko kayakin abinci su kuma kan me zaka ta'allaka tashin farashin su saboda yawan yawan sashin kasar nan inda ake noma irin wannan kayakin abinci ba samu dama an yi noman ba bai zan baka misali da north east in ka lura boko haram sun riga sun hana mutanen mu yawan yawan su samu dama su yi noma sashin na najeriya ta gefen yamma in ka lura wa'annan bandit sun hana ainihin manoma su noma to arewa ta tsakiya nan ma za ka duba yan ta'adda sun hana manoma su noma saboda ka duk lokacin da aka samu karancin abu to dole ne kuma idan ana bukatar sa farashi sai tashi to shin ko shugaba Muhammadu Buhari ya san halin da talakawan kasar nan ke ciki kuwa tambayar kenan da newa daya daga cikin masu magana da yawunsa Alhaji Bashir Ahmad kwarai da gaskiya san halin da ake ciki kamar yadda ya fito ya faɗa cewa zai ci gaba da iya kokarin su domin ganin cewa an samu sassauci cin halin da ake ciki musamman na hauhawar farashin kayan abinci da sauran kayan masarufi kuma babu wani abu da yake shafar mutane da musamman na rashin jin daɗi kasa ba tare da ya iya ƙoƙarin da zai iya da ƙoƙarin su ganin cewa an kawo ƙarshen abin ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla a gaida Hassan mai na kaina. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. yau za a sake jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin masu sauraron mu da daman gaske game da tarihin sarkin kano na goma sha hudu daga zuri'ar fulani sulubawa mai martaba muhammadu sanusi na biyu da kuma wanda ya gaje shi wanda shi ma daga zuri'ar fulani sulubawan ya fito wanda lima dan uwansa ne wato mai martaba sarkin kano na goma sha biyar wato na yanzu alhaji aminu ado bayero to bari mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na maimaicin an soshin masu son jin tarihin sarkin kano na goma sha hudu mai martaba muhammadu sanusi na biyu idan waɗanda suka fara tambayoyin da ma waɗanda suka sake yi kwanan nan na saurare har ila yau ga wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari da ansar ku da ya samo daga marubucin nan kuma masanin tarihin masarautun arewacin najeriya malam ibrahim ado kurawa wanda za mu dan koma baya mu dora daga inda yake bayyana irin ficen da sarki sanusi na biyu ya yi da cewa har akwai wata shekara da aka sa a cikin mutum 100 da suka fi kowa tasiri a duniya to kuma babu wani mutumin kano da ya taba samun wannan to saboda haka ganin wannan abubuwa da ya yi yanzu ka zo a najeriya ba wanda ya taba samun digiri na girmama a najeriya kamar sa da jami'o'in najeriya suka ta bashi wasu ma zuwa suke siya amma shi jami'o'in ƙasar nan ne suka bashi saboda gudunmawar da yawa ilimi da tattalin arzikin najeriya to bisa da wannan dalili ne aga cewa to ya za a yi mutum nan yana gwamnan banki kowa a duniya yana karrama shi ba ya masa ba saboda haka sai kakansa kuma sirikinsa marigayi allah ji kansa mai martaba sanya kano alhaji aduba ya rasa ya naɗa shi dan maji babu gari dai amma yana matsayin hakimin sarki daga sarautar dan maji ya zama sarki kamar marigayi allah ji kansa shi ai kaga ba ma baya wata sarauta ma allah ya zo ya bashi sarkin kana shi sarkin kano alhaji aduba ya kamar sarkin kano alu an ce da yayi yi dan maji a can a garko to saboda haka shi kaga daga wannan mataki ya hau ya zama sarkin kano da ya zama sarkin kano eh, me za a iya cewa misali ya kawo watakila an na sauye-sauye musamman abin da ya shafi sha'anin sarauta to babban abin da yawa gidan sarauta za mu iya raba shi kashi biyu sannan kuma na al'umma kashi daya na farko abin da ya a gidan sarauta shine haɗa kan zuri'ar dabo saboda ko sarakunan da 'ya'yansu ba a taɓa musu sarauta ba tun da suka ba sarauta ya kawo su misali gidan sarkin kano a luda sanyi lokacin sarkin kano alhaji abdullahi bayero an yi wa dan maje ahmadu gwadabe dan sarkin kano alu ne amma tun daga sannan ma da aka yi masa ritaya ma ba a sake su ba har wurin shekara hamsin da wani abu ba sa cikin harkar sarautar kano kuma gidan alu ne gidan sarkin kano inuwa ba ta uwa su sarauta ba shekara hamsin da wani abu tun da yawa sarki ba a ba su ko gutsurewa ya zo ya naɗa ya masa dokaji kuma ya masa dan sannan akwai wanda yake sun daɗe suna neman sarautar nan zuri'a ɗan lawan ayuwa dan abdullahi mace karo ya zo ya ɗauki zanna ya yi masa to kaga a nan ba a taɓa samun a cikin shekara kusan ɗari wanda ya so ya haɗa gidan dabo irin ba kuma wanda su ma mutanen gari masu ba da gudunmawa tun da masu cin sarauta haka take gado soyayya kwarewa mutane kwararru ya shigo da su fada saboda su ba da gudunmawa misali kun ga tsohon minista janar dambazau ya yi minista ya yi shugaban sojoji shi ba dambaje ne kuma ya kawo shi ya masa sarauta akwai ambasada ahmed umar shi ma ya yi chief of protocol na najeriya ya kawo shi ya masa sarauta su kaga irin wa'annan banda su su wannan habibu bello ma ya masa sarauta ga sanan da yawa mutane wanda za su ba da gudunmuwa su taimaka wa wannan gadon iyaye da kakanni to ya hada gida yan uwansa gidan dabu sannan kuma ya zo al'umma gari su ma ya kawo su tun da ke dama abin da sarauta muhimmancin sarauta hada kan al'umma to shi abin da ya yi wannan sannan abu na biyu a gidan sarauta tun da aka yi gidan nan ba wanda ya gyara shi kamar yadda sanya kano muhammadu sanusi na biyayi a cikin shekara biyar nan gyara kamar ya gyara wurare da da suka fara rushewa sun rugurguje ya rushe sai ya gyara na gine-gine kaga in ka shiga gidan wanda ya san gidan a da da kuma yadda zai je ya gan shi yanzu ya san an yi gyara to kaga ta wannan bangaren kenan sannan ta bangaren ya za a yi al'umma ita kuma a ɗora ta akan samun hanyar da za ta samu ci gaba tunda sarki ba shi da abin da zai iya mutane sai dai ya magana ya kuma jawo mutane su kawo jari to shi afirka ce ma gaba daya a gabansa saboda akwai kamfani da yake chairman sun zo za su yi harkar lantarki ta dala biliyan biyar a afirka to saboda matsalar irin ta najeriya kasan tun 1999 har izuwa yau ba kara 1000 megawatts ba a najeriya to su kuma kasan kamfanin nuka abin da yake gabansu me za su a kan lokaci to amma duk da haka duk hatta su gwamnati sun tabbatar cewa ya yi kokari an zauna da minista ta kudi an zauna da minista na fawa duk an yi duk hanyoyin da za a bi na takarda an bi su saboda a kawo wutar lantarki kano don dama cewa shi ba zai karɓi ciyawan ba sai in an yi alkawari za a yi kano kuma kamfanin nan dala biliyan biyar ne ice ba zai zama ciyawan ba sai an yi alkawari za a kano to duk ka'idojin da za a bi na takarda cike takardu waye yanzu su shigo da kuɗin su ya za su fita da su ta hanyar nigerian electricity regulatory commission da federal ministry of finance duk an gama wannan su kaga a wannan ɓarin sannan akwai kamfanin ma shi ma da yake ciyaman na ana ce masa baban gona to su ma wannan suna ta taimakawa suna harkar cinikayya da manoma kuma suna da manoma da yawa da suke hudu da su yanzu kokarin su samu manoma kamar miliyan daya a arewacin najeriya sannan a bari na uku ya yi kokari ya ga cewa an samu canji bisa ga doron shari'ar musulunci me nake nufi da wannan akwai dokokinmu na shari'a wanda yake suna cikin littafai da kowa wanda ya san fikiyu ya sani suna cikin risala suna muktasar suna tufa amma ba a littafi ɗaya suke ba kuma ana buƙatar ijtihadi saboda abubuwan da suka faru na zamani da muke fama da su na kashe-kashen aure na rashin kula da 'ya'ya na gallazawa mata da sauransu saboda haka ya kafa kwamiti na malamai malaman jami'a da malaman gari manya-manyan malaman kano duk sun shiga ciki aka yi sabon kundi nan shari'ar iyali bisa ga tsari na musulunci yaya alakar sarki sinsi ita kasance da tsakaninsa da takwarorinsa sarakuna a lokacin da ya mulki shekara biyar da motsi alhamdulillah su ai suna da kyau alaka tunda sarki musulma yana sa shi ya je wurare ya wakilce shi kuma alhamdulillah a cikin karshen abubuwan da ya je ya yi ziyara ta zumunci da aka saba tsakanin kano da kazaure saboda haka duk wannan sarakuna yana da kyakkyawar alaka da su kuma an yi zama na mutunci da girmama juna ya batun iyali a dangane da tsohon sarki mamar sanu na biyu batun iyali kuma ya mm. iyalansa nawa kuma 'ya'yansa nawa misali to matansa da ya hudu ne ina jin yayansa goma sha biyu ne mun ban manta ba dai kusan haka ne i think ina zato mata da maza ne ko maza ne zana ah, mata da maza ne yayansa amma matansa hudu tunda akwai amarya da aka yi yar lami dan adama uwar gidansa ita ce yar mai martaba sarki kano alhaji ado bayero ita ce giwar sarki kenan daga cikin kudurorin an taba ya shi yana cewa ko yana shugaban najeriya dama ta samu ta shiga gidan dabo zai bari ya zo ya yi wato sarautar kano wannan ya nuna kamar yana da wasu buruka da kuma manufofi na ya wannan kujera ta gado Um, daga cikin watakila kudurorin da yake da su a zukatansa um, za iya cewa ya fara cimma wasu a matsayinsa na sarkin kano ko kuma dai kawai ana matakin kudirin ne baka ji magana da ya faɗa ba magana ta ƙarshe da zai kusa daga gidan kano a yayi magana an sata a duniya ya ce alhamdulillah allah ya ba shi dama ya yi sarkin kano kuma ya gode masa saboda haka magana sarkin kano ai yayi shi ne burinsa kuma yi sarkin kano duk abin da za a yi magana ba zama bayan zama sarkin kano watakila a tare da ita akwai kudiri na zama sarkin kano ina so na yi kaza ko na hana kaza ko na wato aiwatar da kaza baka ji abubuwan da ya bana lissafa maka su guda uku wa'annan abubuwan da ya a cikin sarakunan kano guda nawa ne suka yi wannan babu to kaga wani buri yake da shi ai ba shi da wani buri kuma da ya rage a gidan kano sai dai burinsa allah ya sa ya cika da imani me za a iya cewa watakila sarkin kano ya bar kujerar sarautar kano yana da takaicin bai cimma ba a to ai kuma ni wannan ba zan iya faɗa ba tunda ba ni ne sarkin kano ba ni ba na jin yana da wani takaici saboda shi mutum ne mai ilimi ko mai ɗabbaka abin da ya sani na addini kuma yana da tauhidi ya san cewa komai yana da farko yana da ƙarshe to zai takaici a kai to ko da yake mun kammala jin an soshin tambayoyi kan sarkin kano na yanzu mai martaba sarki aminu ado bayero tun a makon jiya bari mu sake jin bayanin nan na ƙarshe da malam ibrahim ado kurawa ya yi kashi ma duk mutanen ne martaba sarki muhammadu sanusi mutanen sani gida ɗaya ne yan uwa ne sarauta ɗaya ce mai martaba sarkin kano amina ado bayero eh, zai kama shekara nawa yanzu shi ma dan alif ɗari shida sittin da ɗaya ne hmm. aka haife shi shekarun sa daya hmm. watannin haihuwa ne da suka bambanta hmm. so kaga duk kuma duk tare suka taso da sauransu duk haka dai aka yi rayuwa kowa ya san kowa kuma idan baka manta ba a yi lokacin da yana sarki da ya zo ya masa sarauta bambai shi mai da shi wan baiko ya dawo da shi a cikin gari munin municipal so kuma har kafin a naɗa shi ya zama sarkin bucin ko duk tafiya da zai yi tare suke yi da sarki duk abin da ya shafi wannan kuma da yadda ya gani ana a gidansu al'adu na yadda za a tafiyar da mutane duk ya sani saboda haka salansa zai zama irin salan abin da ya gani a gidansu ana yi To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin ciki har da na tarihin Burkina Faso da za mu dawo kai. Yanzu a madadin Malam Ibrahim Ado Kurawa da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wanda ya haɗa mana sautin Haile Hailu da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. gwamnatin najeriya ta amince da sake bude lamuran wasannin lig na kwallon kafa na kasar to amma da sharadin babu 'yan kallo a filayen wasa a wani yunkuri na sassauta dokokin annobar coronavirus an dakatar da buga wasannin lig na kasar ne a watan maris a yayin da ya rage zagaye goma sha uku na wasannin sakamakon barkewar annobar ta covid-19 jami'in kwamitin musamman na shugaban kasa na yaƙi da cutar covid-19 sani aliyu ya ce an ɗage dokar ne ga wasannin da ake bugawa a buɗaɗɗun filayen wasa ba tare da cunkoson jama'a ba haka kuma amfani da wuraren motsa jiki da wasannin lig duk za su dawo amma ba tare da 'yan kallo ba a filayen wasa an jima ana kira da a sake dawowa da fafata gasar lik ta najeriya biyu bayan sassauta dokokin hana zirga-zirga da aka kafa sakamakon annobar ta coronavirus to sai dai ba a bayyana takamaiman lokacin da za a ci gaba da wasannin ba amma jami'ai sun ce za a soma sabuwar kakar wasanni a ƙarshen wannan watan ko kuma a watan oktoba mai zuwa shahararren dan wasan kungiyar kwallon kafar barcelona ta kasar spain lionel messi ya ce zai ci gaba da zama a kungiyarsa ta barcelona saboda ba wata kungiya da za ta iya biyan zunzurutun kudaden sayansa da ke kunshi a yarjejeniyar kwantaraginsa. sa haka kuma messi ya ce baya fatan ganin ya gurfana a gaban kotu da kungiyar da yake kauna a kan lamarin a ranar talatar da ta gabata ne messi dan kasar argentina mai shekaru 33 ya aike wa kungiyar wasiƙa ta neman ta bashi damar yin amfani da dokar da ke kunshi a yarjejeniyar kwantaragin nasa da ta bashi damar barin kungiyar a ƙashin kansa to sai dai shugaban kungiyar ya kafe akan cewa hanya ɗaya da messi zai iya barin kungiyar shine biyan kuɗin da ke tattare da dokar da adadinsu ya kai euro miliyan 700 wanda messi yake ganin da wuya a iya samun kungiyar da za ta iya biyan su to sai dai a ɗaya bangaren kuma takwaran messi a kungiyar ta barcelona luis suarez zai koma kungiyar juventus mai fafata gasar serie a ta kasar italiya idan suka cimma daidaito da kungiyoyin biyu murtala faruk sanyin na a washington dc madalla a gaida murtala faruk sanyin na Yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. Kasashen Kosovo da Sabiya sun rattaba hannu jiya jama'a a birnin Washington DC kan wata yarjejeniyar da Amurka ta taimaka aka cimma ta maido da dangantakar tattalin arziki tsakanin su Yarjejeniyar wacce aka cimma bayan tattaunawar tsawon kwanaki biyu. ta kuma tanaji kulla dangantaka tsakanin isra'ila da kosovo da kuma mayar da ofishin jakadancin kwasabo zuwa birnin kudus fadar shugaban amurka ta white house na kare yunkurinta na kare zaben shugaban kasa da za a yi a watan nuwamba daga katsalandan ɗin kasashen waje bayan wasu bayanan da ke nuna cewa wasu 'yan rasha na aran kalaman da trump ke amfani da su wajen gargadin da ya yi ta yi akai-akai game da yiwuwar yin maguɗi a zaben za mu yi duk abin da muke iyawa wajen kare sahihancin zaben abinda mai bayar da shawara ga ƙasa kan tsaro robert o'brien ya gaya ma manema labarai kenan jiya jama'a toma sauraro baki ɗaya abinda ya sawaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatarwa sai kuma hailu haili da ya haɗa mana shirin ni hadiza kyari ke cewa a huta lafiya ma assalamu